وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يوم الهمس تارق وتا رمضان هجرة تدود دريهود أربعين دبقوي يداتي دشرين دشدة غواتا بيو شكرا تدود دشرين دشدة a yau za mu ƙarasa suratul ahakafi daga aya ta 20 insha Allah kuma ƙarshen wannan suran ya zo da bayanin musuluntar aljanu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويوم يعرض الذين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم نعم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون wannan ayar wato aya ta 20 ta suratul ahqaf ta zo da bayanin da babu irinsa a cikin alkur'ani ta zo da bayanin da babu irinsa a wata aya ta alkur'ani Allah madaukake ya ce wa yau mai uradun lazina kafaru alan nari ranar da za a shanya kafirai akan wuta Allah ka tsare mu sai a rika ce musu a zahabutun tsayyubatukun fi hayatukun duniya kun kawar da daɗin rayuwar kutunkuna duniya wato kun gama da daɗi tunkuna da rayuwa wato tunkuna duniya saboda ka duk wani abin da ya shafi daɗin rayuwa ko riga kun more shi wastamta'atun biha kun more ta ma don haka a yau a lahira tuji zauna azab alhuni za a saka muku ne da azaba ta alhuni azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda girman kai da kuka rika yi a doron kasa bi gairil haqqi ba tare da wani haƙƙi ba wa bima kuntum tafsukun kuma saboda fasikanci da kuka rika yi a lokacin kuna duniya wannan ayar kaga tana nuna mene kafirai Allah yana gaya musu sun gama jin daɗin su tun suna duniya azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun kawar da duk wani daɗi a rayuwarku ta duniya a wannan ayar idan ka dubi littafin tafsiri za ka ga malamai suna nuna cewar to abinda ake so da musulmi shine ya rage jin daɗi kaga kafirai sun gama da jin daɗin su tun suna duniya saboda kan sun tashi a lahira babu sauran wani daɗi sai dai azaba azhabtum tayyibatikum to me ake so da kai musulmi wato kamar Allah yana cewa ku musulmai ku rage daɗinku wanda za ku ci a lahira kar ku sa gaba ya zama duk daɗin kun gama da shi a duniya saboda ka idan kana da halin ka yi walwala ka more rayuwa sai ka ƙi kana da halin za ka yin amma sai ka ƙi misali kana da halin da za ka ci mai daɗi amma sai ka ƙi saboda me ka rage wannan daɗin domin a lahira ka same shi domin abin da Allah ya faɗa ke kenan to la shakka wannan yana da asali wannan yana da asali musamman eh, ta tarihin sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda ba shakka wannan za ka gani a littafi. duk wani littafin tarihin sayyiduna umar in ka duba za ka gani eh, kaman misali a hilyatul auliya abu nu'aym ya kawo shi saboda bayani game da halaye na mutanen kwarai halayen waliyan Allah zaka gani ya ma kawo labarin sai na Umar a farkon littafin yana shafi na 49 mujalla na farko haka al-imam ibn abdul kitabul istizkari ya kawo shi shine hadisin 1742 la shakka wannan ya samu riwaya daban-daban akwai riwaya ta salim bin abdullah bin umar akwai riwayar abdurrahman bin abi laila akwai riwayar alhassan bin eh, alhassan al-basri waɗannan duka tabi'ai ne waɗannan duka waɗanda suka yi rayuwa da sayyidina umar sun ba da labari sayyidina umar yana da wannan hali sayyidina umar yana da wannan hali sayyidina umar bai cin daɗi sam abincinsa gaba ɗaya babu daɗi a ciki domin akwai ranar da yake cewa wallahi na rantse da Allah inni laushi itu inda na ga dama lakuntumin min libasan da tufafin da zan ɗinka mai laushi babu wani a cikin ku wanda zai ɗinka irinsa sai na Umar kuma gaskiya ne saboda sai na Umar shine shugaban duniya shugaban musulmai idan aka ce yana son ya ɗinka tufafin da ya fi na kowa a duniya kai ka san ba shakka zai iya shi ne abinda sai na umar ya faɗa ya ce inda na ga dama ina iya ɗinka tufafin da ya fi na kowa laushi a duniya wa kun ta'aman kuma inda na ga dama duk duniya ba mutumin da abincinsa ya fi daɗi irin na gidana sai ya ce walakin ni amma ni ban yarda in yi hakan ba za ku ce me yasa sai ya ce sami'tullaha azza wa jalla saboda ni na ji Allah fa na ji Allah yana magana ah, abbara ƙauman bi amrin fa'aluhu Allah ya yi bayanin wasu mutane ta dalilin aikin da suka yi a rayuwarsu a suratul ahqafi aya 20 Allah yake cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun kawar da daɗin tun kuna rayuwarku ta duniya to la shakka sai na umar yana haka don an ce komai talaucinka ba za ka iya cin abincin sai na umar ba wato saboda babu daɗi samsam a abincin sai na umar to kuma sai na umar yana kafa hujja da wannan aya kaga zahiri abin da aya take nunawa kenan Allah yana magana game da kafirai sun cinye daɗinsu tun daga duniya ina sai na umar shi a fahimtarsa idan kana da halin ka ci daɗin to ci niyyar ka ita ce wannan ka yi tawali'u ne ga Allah saboda wannan daɗin a aje maka shi a gidan aljanna wannan yana daga fahimtar sai na umar Allah ya ƙara masa yarda kuma a dalilin haka za ka ga akwai ɗariku kamar sufanci ta yi riko da wannan sosai bayan ka dubi littafan tafsiri za ka gani amma a littafin adwa'ul bayan tafsirin adwa'ul bayan wanda yana mujallar na bakwai shafin 228 muhammadu lamini shankiti ya yi bayani a kai ya ce wa'alam ka sani ya kai ɗan uwa anna lil ulama'i kalaman kasiran fi hajjil aya malamai suna da magana mai yawa da suka yi game da ita wannan aya ƙa'ilina suna kafa hujja da ita wannan aya inna hata dullu ala annahu yanbaghi at-taqashshufu abinda aya take nunawa shine mutum wato ya fifita kaushin rayuwa maimakon laushi da kuma daɗi ya zama wal iqlal min at-tamattu'i mutum ya rage morewa duniya ya rage nuna moriya ga duniya bil mali wal masharib malabis wanda ana so ya kasance bil ma'akili ta wajen abincinka malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa kar musulmi ta wajen abincinka kar a ga ka kai makura ta wajen tufafinka kada aka ka kai makura ta wajen abin shanka wa nahwu zalika kada a ga ka kai makura wato ka ringa bin sa tsaka kana yin sa bisa la'akari da cewar akwai daɗi wanda ya fi wannan a gidan aljanna to ka fifita wancan na aljanna akan na duniya domin idan ka nuna moriya ta duniya ɗin aikinka yana nuna cewar ka fi sha'awar wannan ta duniya akan ta aljanna amma idan misali karin jayar da wahala ta rayuwa da rashin morewa to wannan kaga zahiri kana nuna cewar ka fi sha'awar wancan rayuwar ta aljanna akan wannan ta duniya mutumin da ya miƙe ƙafa yake sharholiya ba shaka kamar bai yarda ne da cewar a aljanna akwai ni'imar da ta fi wannan ba idan ka yarda akwai ni'imar da ta fi wannan to bai kamata a ce ma kana haka ɗin ba kuma babu shakka kamar inda Allah ya ba mu labari wannan ɗabi'a ce ta kafirai la shakka wannan ɗabi'a ce ta kafirai don yadda ka ji Allah ya faɗa a zahabtun ba tayyibatikum idan ka dubi kafiri musamman idan kafiri yana da hali ko yana da mulki ko yana da dukiya ka dubi irin abincin da yake ci abinsa ya baka tsoro saboda yadda Allah ya faɗa haka ne duk abin da yake ganin mai daɗi ne to fa ya ci al ya shankiti wani wa ya yadhkuruna laha asarin kasira malaman tafsiri in ka dubi wannan ayan zaka ga suna ba da misalai da labarai masu yawa game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar sahabbansa musamman rayuwar khulafa'ur rashidun Allah ya kara musu yarda wanda wannan yana daga cikin dalili da ya sa masu riko da sufanci suka rinjayar da wahala ta rayuwa wato saboda dacewa da samun aljanna to amma abinda Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa wannan kuskuren fahimta ne don mutumin da ya ɗauki wannan ba shakka yi kuskuren fahimta na'am na Umar ya tabbata yana faɗin haka kuma na Umar ya rinjayar da wahala a maimakon daɗi a lokacin yana mulki amma ba domin Allah ya hana ba abinda yasa na Umar yake haka saboda ya zama abin koyi ga masu mulki ba wai saboda haramun bane Allah bai haramta ka ji daɗi ba Allah bai haramta ka ci mai kyau ba ka sa mai kyau wannan duka Allah bai haramta ba man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wanda Allah da kansa yayi tambaya wa ya haramta ni'imar da Allah ne ya fitar da ita ya fitar da su ga bayi to Allah bai haramta ba amma waɗanda ke kafa hujja da wannan kamar da muhammadu lamini shankiti yake faɗa yake suna da kuskure dalili kuwa ba wai abinda Allah yake nufi ba kenan abinda Allah yake nufi a nan ya dace da wani hadisi na manzon Allah ita wannan aya ta ta dace da hadisin Anas bin Malikin wanda yana sahihu Muslim yana jaza'un mu'min bi hasanatin fid duniya wal akhirah wata wannan hadisin shi ya fassara mana ita wannan aya domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine inna allaha la yadhlimu mu'minan hasana Allah baya cutan mumini gwargwadon ladansa guda ɗaya wato duk abin da kai na lada Allah ba zai cuce ka ba zai baka lada. idan kai alkhairi idan kai musulmi ne annabi ya ce yi'uta bi hafi duniya idan kai abu mai kyau guda ɗaya to Allah zai saka maka a nan duniya wa yujza biha fil akhirati kuma Allah ya saka maka a lahira idan kai musulmi ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal kafir shi kuma kafiri fa fa amu bi hasanatihi Allah zai bashi ladar wannan aikin da yayi mai kyau Allah zai bashi lada bima amila biha lillahi fi duniya idan kafiri yayi wani abu mai kyau to tun daga duniya Allah zai biya shi Allah zai biya shi don haka idan an tashi a lahira ba, annabi ya ce hatta idza afdha ila al-akhirati lam takul lahu hasana yujza biha idan an tashi a lahira ba shi da wata ladan da Allah zai mai sakayya akai kaga shi kafiri Allah yana masa sakayya a duniya abinda annabi ya faɗa kenan kuma wannan ayar abinda take nufi kenan wato duk wani daɗi da kafiri Allah ya ƙaddara zai ji to Allah bai barin wannan daɗin sai an je lahira a duniya Allah yake ba ma kafiri saboda ka kafiri ba zai mutu ba sai ya gama jin daɗin da duka Allah ya ƙaddara mishi da na duniyan da na lahira abin nufi inda kafiri zai wani abu mai kyau kamar yadda ma manzon Allah ya faɗa ya ce aiki mai ikhlasi don akan samu kafiri wanda ya zama yana da halin kwarai shi ne muhammadu amin shakiti ya ba da misali ya ce za ka samu kafirin ya yi aiki mukhlisan fihi lillah ya yi aikin da ikhlasi kai ka ɗauka mutumin nan wato kamar musulmi ne ya yi aiki mai kyau ga ikhlasi amma kuma kafiri ne to misali kal kafirin ladhi da walidayhi ana samun kafiri da yake kirki ma iyayensa ya kyautata ma iyayensa ai kaga wannan ya dace da umarnin Allah a cikin alkur'ani wa yasilur rahim akan samu kafiri mai kokarin sada zumunci wa yaqrib akan samu kafiri mai mai yawan liyafa mai saukan baki mai kyautatawa gare su wa yunafisu anil makrubi ana samun kafiri da yake yaye damuwar mutane zaka ga kafiri ne amma kuma da halin kwarai yana sadaka ko yana taimaka ma bayan Allah yu'inul mazlum kafiri ne amma idan aka ce an cuce ka in ka zo sai ya kwato maka haƙƙi ba mamaki ta lauya zaka samu kafiri ne amma kuma zai tsaya ya kare mai rauni yabtagi bizalika wajhillahi kuma zaka samu kafirin nan duk abin da yake yi din yana yin ne don Allah ya yarda akwai Allah ta amma da kafiri ne kaga aikin banza aikin banza saboda lahira ba shi da lada to shi ko Allah bai yadda ya hana shi sakayya ba don haka sai Allah ya saka mishi yusabu bi amalihi fi dari duniya khassa za a biya shi ne a nan duniya kawai ta yaya za a biya shi idan kafiri ya zama mutumin kwarai ta inda Allah yake biyan shi bir riski wal Allah zai ba shi abinci ko ya ba shi arziki kuma Allah ya ba shi lafiya to kaga wannan duka wasu hanyoyi ne na sakayyar Allah to wannan in ka dubi abinda annabi ya faɗa wato ta hadisin Anas bin Malik ka kwatanta da ita wannan aya saka ga ma'anar su guda ne eh, ranar da Allah yake ce makafirai azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk wani abu mai dadi wanda aka kaddara muku ko riga kun cinye a duniya wastamta'tum biha duk wani abu na moriya ko riga kun more shi a duniya kaga in ka dauko hadisin Anas sai ya dace da shi wato abinda annabi yake yake gaya mana su kafirai ranar da Allah zai shanya su akan wuta kaga kafiri zai iya cewa a'a to ya Allah ni ko da mutumin kirki na kyautata ma iyayena na ciyar da talakawa nayi kaza nayi kaza sai Allah ya ce a'a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ba shakka kun yi halayen kirki amma kuma an saka muku kun riga kun cinye tun daga duniya fal yawma shine sai Allah ya ce to a yau kam babu wannan lada da za ku samu a azabal huni face sakayya ta azaba na wulakanci saboda ka duk wani abu na alkhairi in kafiri yayi ba zai mutu ba sai Allah ya saka mishi wannan wannan shine zahiri mafi ingancin fasara game da ita wannan aya saboda ka ba wai ana nufin karka ji daɗi bane wannan ba shi bane abinda aya take nuna mana abinda aya take nuna mana musulmi idan yayi abu mai kyau Allah ya yakan saka mishi a duniya kuma Allah zai saka mishi a lahira kaga kenan zaka ci riba da duniya da lahira amma idan akwai ikhlasi game da wannan aikin amma idan kafiri ne fa Allah zai saka mishi ne a duniya kawai ta yanda in kafirin nan ya tashi a lahira ba shi da sauran lada to wannan kuma haka zaka gani ta bayanin manyan malamai kamar yadda muka ce wannan ya zo ta bayanin muhammadu al-aminu shankiti haka nan bayanin ibnu hajar a littafin fathul bari a mujalla na farko shafin 86 as-sawabu alladhi alayhi al-muhaqqiqun bal naqala ba'dhum fihi al-ijma' malaman sunna sun yi ittifaki a akan cewa annal kafira idza fa'ala af'alan jamila idan kafiri ya aikata wasu ayyuka masu kyau to sai ba da misali ya ce ka sadaka wa sillatin rahimi ya zama mai sadaka ne mai sada zumunci bayanin farko wanda ya zo ta hadisin anas abinda annabi ya tabbatar mana Allah zai saka wa mutumin a duniya in an tashi a lahira ba shi da lada to na biyu ha bayani na biyu wanda shi ma ya samu hadisai akwai riwayar abu huraira akwai riwayar abu sa'idin kudiri idan kafiri ya zama mutumin kirki misali mai sada zumunci mai kyautata ma iyaye mai sadaka yana nan kafin ya mutu sai Allah ya sa ya musulunta kaga da can yana kafirci mutumin kirki ne Allah ya taimaka ya musulunta kafin ya bar duniya to tunda ya musulunta kafin ya bar duniya duk malaman sunna sun yarda cewa aikin da wannan kafirin ya yi a da yana kafirci duk wani aiki da ya aikata mai kyau Allah zai rubuta mishi ladan a dalilin mai a dalilin musuluntarsa ta ga kenan zai ci ribar wannan ladan a duniya kuma ya ci ribarsa a ranar tashi kiyama saboda ka in kafiri ya yi abu mai kyau kafin ya musulunta ana rubuta masa lada kuma wannan ya zo a hadisin al'imam bukhari akwai babin da aliman bukhari ya yi sai ya yi mababin suna husnu islamil mar'i wato mutum ya yi ƙoƙari sai ya yi kyau ka yi ƙoƙari musuluncin ka yi kyau akwai riba shi ne hadisi na 42 hadisin abu huraira abinda annabi ya faɗa idza ahsana ahadukum islamahu idan mutum ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashari bi 700 dhifin duk wani alkhairin da kai a zamanin da to Allah zai ninka maka ladansa za a baka wato idan da mutum yana kafurci, kafin ya musulunta ya aikata wani abu mai kyau yanzu da ya musulunta ba za a hana shi ladan ba za a dubi kyan wannan aikin wani za a ninka masa ne sau bakwai eh, eh, wani za a ninka mar sau goma wani a ninka mar fiye da sau goma annabi ya ce wani sai ya kai sau ɗari bakwai sau ɗari bakwai ninkin ladan kaga ya gwada cewa ikhlasi kamar yadda ake samun wajen kafiri da musulmi hakanan ana samun ikhlasi ta wajen kafiri kuma gwargwadon ikhlasin gwargwadon ladan aikin da mutum ya yi a da yana kafirci kafin mayi musulunta kuma hadisin yana sahihu muslim babu iza hammal abdu bi hasanatin kutibat wa iza hamma bi sayyi'atin lam tuktab eh, yana sahihu muslim shine hadisin 185 so wannan ita ce fassaran wannan aya menene wannan aya take nuna mana abinda take mana ishara da shi duk mutumin da ya aikata wani abu mai kyau idan dai mutum ya aikata wani abu mai kyau idan ba musulmi ba ne wannan mutumin ba zai samu lada a kansa ba ranar tashin kiyama za Allah zai marsa kaiya ne a nan duniya ba zai samu lada a kai ba a ranar tashin kiyama amma idan ya musulunta idan kafirin ya musulunta to Allah zai ba shi ladansa Allah ya samu gani to sai Allah madaukaki ya ba mu labari yace wazkur akha adin wazkur adin أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم واذكر أخا عاد wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wadhkur ya Muhammad liqaumika ya kai Muhammad ka gaya wa mutananka ka gaya wa mutananka mutanen Makka labarin dan uwan Adawa wadhkur akha Adin wato Allah yana cewa اذكر يا محمد لقومك أهل مكة أخا آدن كباو متانا مكة ينقوانك كباس لبارن ɗan'uwan adawa, ɗan'uwan adawa, kaga nan a wannan ayar Allah bai kira sunan shi ba? Waye ɗan'uwan adawa Allah bai faɗa ba, to amma akwai labarai da suka zo na annabi hudu annabi hudu labarai sun zo daban-daban akwai inda Allah ya bayyana sunan nashi akwai sura guda ma suratu hudu akwai sura guda suratu hudu mun karanta wajen tafsirin ita wannan aya mun yi magana game da kusan duk abin da wannan aya ta kunsa wato nan Allah yana magana ne game da annabi hudu alaihi salam zaka gani a suratu hudu akwai sura guda ma da Allah ya ware mai sunansa amma anan kaga bai kira sunan shi ba akwai sura guda da ake kira suratu hudu amma anan Allah ya ce wadhkur akha adin ka gaya musu labarin dan uwan adawa annabi hudu shine dan uwan adawa iz zara qaumahu lokacin da annabi hudu yayi gargadi ga jama'ansa sai Allah ya bayyana gurin bil ahqafi kaga Allah ya bayyana mana kasar ma ƙasar ita ce abin abinda ya sa aka ba da misali da wannan labari ai abinda ya sa Allah yake cewa uzkur aka adin saboda ƙasar tana kusa da mutanen makka ƙasa guda ce da mutanen makka saboda haka larabawa sun sani wato kamar Allah yana ce ma annabi ka tunatar da mutanen makka labarin wani annabi wanda ya zamani a kusa da su shine Allah ya bayyana sunan gurin al’ahakaf al’ahakaf kamar da muka ce tarin yashi kuma babu shakka wuri ne wanda yadda Allah ya faɗa haka yake mutane ne waɗanda a zamanin da mutanen annabi hudu adawa kenan a zamaninsu duk duniya babu mutane suka samu ci gaba kamansu. babu birni mai albarka kamar birnin su babu irinsa wanda Allah ya bamu labari a suratul fajiri alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imadi allati lam yukhlaq misluha fil biladi babu gari irin nasu a duniya gaba daya wato a zamanin su a zamanin su suna da ci gaban da duk duniya babu irinsa kamar yanzu a zamanin yanzu za ka ba da misali da ƙasashen yamma to a wancan zamani idan aka kawo maganar adawa idan aka kawo maganar wannan birnin to babu shakka babu wani birnin da ya kai shi to sai Allah ya ba da misali da wannan birni eh, wannan guri al-ahqaf bi annaha kanat madinatun azima babban birni ne la nazira laha babu birnin da ya kai shi a duniya amma ya zama tarihi yanzu tarin ya shi ne shi sa Allah ya kira sunan gurin don ka gane duniya kamar mafarki ne duniya kamar mafarki ne wanda gurin nan a da can a zamanin da yanda Allah ya faɗa lam yukhlaq misluha fil bilad ba a samu gari irin wannan ba a duniya gaba ɗaya. amma sai zama a yanzu fa tarin ya ne kuma wannan gurin yana nan a saudiya har yanzu ana kiran shi a rubu'ul khali a rubu'ul khali kuma banda rairayi na hamada wanda na yammacin afirka din nan rairayi na hamada banda shi don shi ne wanda ya fi girma a duniya idan aka ce wace hamada ina ne aka samu rairayi mafi girma a duniya to daga wannan na sahara sai ƙasar adawa yanzu gaba ɗaya babu komi shi ne kur kuma abinda da malaman tarihi suka tabbatar wanda har yanzu yana nan tsawonsa zai za ka yi tafiyan kilo dubu tsawonsa faɗinsa ma kilo dubu kuma babu kowa yanzu amma fa a da ya samu ci gaba wanda a da birni ne ƙasa ce mai duk abin da ake nema akwai shi wanda Allah maɗaukaki ya azurta shi da shi yana tsakanin Umman da Hadramaut na yankin Yaman to sai gashi Allah madaukaki ya jarabce su lokacin suna da daraja suna da daraja a duniya suna da ni'imar da Allah ya ba su to annabi annabi Hudu ya dinga gargadansu su anzara ƙaumahu, ya musu gargadi yace ku daina ganin duniyan da aka ba ku din nan kamar za ta dawwama akwai ranar karewa ta sannan ku ji tsoron Allah ku daina wannan shirka da kuke ku daina kafurci me suka ce ma qalo ajatana litafikana ala lihatina fatina bima ta'iduna in kunta min as kaga annabi hudu ya yi musu gargadi kalu sai suka ce a ji'tana li na al'ifku shi ne a sarfu wato a ji'ita na li na an alihatina yanzu kai ka zo ne kokarin ka ne ka raba mu da gumakanmu ka raba mu da addinin da muke yi abinda suka gaya ma ah, kenan annabi hudu shi ne sai suka ce na bi mata iduna ka zo mana da abin da kai mana alkawari <clears throat> na azaba in kunta mina sadiki na in ka zan cikin masu gaskiya ka zo da azabar me ya ce ƙwala إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به walakin إني أراكم قوما تجهلون قال سيأتي إنما العلم عند الله أي سنن zuwan azaba al'amari ne wanda yake wurin Allah. Wa uballigu kuma rusultu bihi ni dai ina isar muku abinda aka aiko ni da shi gare ku. Walakin ni sai dai ni arakun kauman ta jihaluna ina ganin ku mutane ne waɗanda kun jahilci al'amarin Allah al'amarin Allah babu wasa a ciki wato annabi hudu yana nuna musu cewa to na dai faɗa kunki amma ni ina ganin fa kun yi kuskure ku sake tunani me ce a gaba falamma أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم falamma ra'ahu ariban mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga azabar ga Allah bai kira azabar, ba illa ya ishara gare ta kawai mara auhu. aridon mustaqbila audiyatihim lokacin da suka ga azabar ta tinkari kwarin da suke wato rafukansu saboda suna zama a kwari ne kwari um, saboda wuri kenan da yake da ɗan dausayi wanda shi ake ce ma oasis domin zaka samu hamada yashi ta ko'ina to inda aka samu kwari wannan gurin ne ake ganin za a samu albarka ta rayuwa za a samu dausayi za a iya noma a samu ruwa shi sa Allah ya kira mazauninsu da alwadi audiyatihim kwarin da suke zama kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce in ka tafi ƙasan za ka gani a kwari ne suke a kwari suke to sun daɗe babu ruwa sai suka hangi ga hadari ya taso gashi nan ya tunkari kwarinsu kwarin da suke ciki kalu sai suka ce haza rigun wannan abin da ya tinkare mu Mumtiru na mai saukar mana da ruwa ne saboda idan idan Allah ya turo guguwa baka da tabbacin wannan guguwa za ta zo da ruwan sama ne ko da azaba babu wanda zai sani sai dai Allah <clears throat> to su a wannan lokaci da suka ga hadari alamar hadari ya, ya taso to sai suke ganin kaman ruwan sama ke zuwa sai Allah ya ce bal huwa masta, ajaltun bihi ba ruwan sama bane abinda kuka gaggauta saukan shi din nan ne ba kun ce fa'atina bima ta'iduna ba ka zo mana da abinda ka mana alkawari na azaba to abinda kuka neman ne ya zo. sai Allah ya bayyana rihun wata guguwa ce fiha azabun alim wanda cikin ta akwai azaba mai radadi Allah ya kare mu daga fushinsa me Allah ya تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wannan guguwar tana hallaka duk wani abu kuma ba wai da ikonta bane sai Allah ya ce bi amri rabbiha tana aiki da umarnin Allah ne guguwar tana aiki ne da umarnin Allah saboda ka duk abin da ta bi kansa wannan abin shikenan an gama da shi fa asbahu sai suka wayi gari la yura ba a gani illa masakinuhum ko latara wannan ko magana ake da manzon Allah Allah dama tun farko yace wazkur akha adin kaga Allah yana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan haka Allah yace an wayi gari ya kai Muhammadu ba ka ganin komai a ƙasan sai dai gidaje kawai ba masu zama an gama da su Allah ya ce kazalika najzil qaumal mujrimin haka muke sakawa mutane masu laifi to wannan kalman da Allah ya faɗa a ƙarshen ayan nan kaga da kamar an gama labarin sai aka yi shiru to da sauki da aka gama maganar sai Allah ya ce kazalika najzil qaumal mujrimin kamar yadda muka yi ma waɗancan haka muke saka ma masu laifi to wannan kuma sai ya tada hankalin manzon Allah wallahi wannan sai ya tada hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya bar duniya idan hadari ya taso manzan Allah hankalinsa tashi yake har annabi ya bar duniya saboda ƙarshen wannan aya kazalika najzil qaumal mujrimin haka muke kamar haka muke saka kaga kaga kenan ba wai an gama bane karka dauka wai adawa ne an hallaka su da guguwa lokacin ya wuce Allah ya ce kazalika wato yanda aka musu haka muke ma duk wani mai laifi wannan ya gwada cewa har yanzu Allah yana yi kuma har tashin kiyama ba za a daina ba bare ma muna gani zaka ji ana magana yammacin duniya guguwa ta yi barna kaza ai abinda Allah ya faɗa kenan kazalika najzil qaumal mujrimin kamar haka muke sakawa masu laifi kuma har yanzu Allah yana amfani da ita wannan guguwa yana hallaka masu laifi wannan guguwar kuma abu ne wanda duniya ta sani duk technology duk ci gaban da dan adam yayi ba a samu hanyar da za a iya tsare wannan guguwar ba babu dan adam da zai iya saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya faɗi wannan manzon Allah ya fahimta cewa ita wannan azabar ba ta kare ba ba abun mamaki bane Allah ya sake yin ta ga waye almujrimuna masu laifi ta yi masu laifi suna nan da yawa har musulmai sukan yi laifi ko to shi yasa annabi bai zauna bai zauna da kwanciyar hankali ba in ka dubi sahih bukhari akwai babi musamman da al-Imam bukhari yayin na fassaran suratul ahqaf din nan ya kawo hadisin 4829 a wannan hadisin na al-Imam Bukhari ya kawo labarin Aisha wanda Aisha take ba da labari tace wa kana izara ra'a gaiman tana ba mu labarin halin manzon Allah kaga fa wannan an koma madina kenan ba ma ana garin makka bane idan aka ce ana garin madina ai kaga gari ne na musulmai inda a ce lokacin annabi yana garin makka ne aka ce eh, eh dan an ce ka ba wa mutanen makka labari to kaga yanzu dai annabi ya koma madina bai kamata a ce an samu fargaba ba amma annabi bai daina jin tsoro ba saboda me saboda kalmar al-mujrimun ta tsaya makafirai ba hatta musulmai suna shiga shi yasa aisha ta ce kana izara a gaiman idan annabi ya ga hadari aurihan ko ya ga guguwa don ɗayan biyu ne ko dai ka hangi hadari ya taso ko ka hangi guguwa aisha ta ce orifa fi wajihihi da zaran ɗayan biyun nan ya tabbata wallahi kana kallon fuskar manzo Allah ka gane annabi ya shiga tashin hankali to abin tun tana ɓoyewa ranar da sai ta tambayi manzon Allah ya rasulallah innan nasa idara awul gaima mu abin da muka sani shine mutane in sun hangi hadari ya taso farihu mutane farin ciki suke abin da ya sa mutane suke farin ciki raja an yakuna fihi al-matar saboda ana tsammanin ruwan sama ya zo inda duka hangi hadari ai kaga akwai alamar rahamar Allah ce ta zo wa araka amma kai ni abin da nake gani izara ra'aitahu in ka hangi hadari urifa fi wajhi karahiya sai aga fuskar ka alamar baka so ba idan ka hangi hadari ko wata guguwa to wai me yasa Aisha take tambayar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Aisha ma yu'minni an yakuna fihi azabun me zai gamsar da ni akan cewar wannan guguwar da naga ta taso ba ta azaba bace me zai gamsar da ni akan cewa wannan hadarin da naga ya taso ba na azaba bane ya za a yi in sani wato abin da annabi yake faɗa in ka ga hadari ya taso ya za a yi ka tabbatar da wannan hadarin in ya wuce zai baka da rai ko ko ba mamaki in ya wuce ajalinka ya zo Shi ne sai annabi ya ce mata uzziba qaumun birrihi karki manta fa Allah ya yi azaba ga wasu mutane da guguwa wa qadara a ƙaunin azaba mutanen sun hangi azaba tana zuwa faƙalu sai suka ce haza aridun mumtiruna wannan abin da ya tunkare mu zai sauka mana da ruwa sai Allah ya ce a ba ruwa ba ne. wannan hadisin yana sahih bukhari kuma yana sahihu muslim babu ta'awuzi inda ru'yatir rihi wal a riwaya ta al Muslim Aisha ta tace kana Rasulullah annabi ya kasance idza asafatir rihu idan guguwa ta kada guguwa alaman za a yi ruwan sama idan guguwa ta kaɗa to annabi sai ya kama addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min shariha. wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi kaga wannan addu'a ya kamata a ce musulmi ya rike saboda baka san me zai biyo bayan wannan guguwar ba baka san bayan wannan hadarin ba kai dai kaga hadari ya zo kana murna za a samu ruwa ba mamaki ajalin ka da ya zo shi yasa annabi yake wannan addu'a shine Aisha tace wa idza takhayyalat as-sama'u tagayyara launuhu wa kharaja wa wa aqbala wa adbara idan al'amarin hadarin yayi tsanani wato yayi yawa ya kasance hadari ya haɗu sosai alaman ruwa ko alamar guguwa ta mamaye ko'ina ina to gabaɗe sai ka nemi nutsuwa sai ka rasa wajen manzon Allah ta ce abin da ya sa za ka ga annabi ya shiga ya fita ya zauna ya tashi wato ya kasa sukuni manzon Allah ya kasa sukuni in ji Aisha Allah ya kara mata yarda launinsa ya canza kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara fa idza matarat idan Allah ya sa aka saukar da ruwa surriya anhu shikenan sai kaga damuwar ta gushi fa araftu zalika fi wajhihi da zaran an saukar da ruwa idan na dubi fuskar manzon Allah sai in ga alamar kwanciyar hankali kaga annabi sallallahu alaihi wasallam dama abin da yake tsoro kenan kuma Allah ya kawar da shi an samu ruwa saboda kai sa sai hankalinsa ya kwanta to wannan ya sa annabi yana jin tsoro saboda me wannan alƙawari na Allah bai gushe ba me Allah ya ba mu labari game da su walaqad makkannahum fi ma ma'in makkannakum fi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ, إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون to Allah madaukake cewa laqad makkannahum fima in makkannakum dama an ce a bawa mutanen makka ne labari to sai Allah ya ce wa mutanen makka laqad atainahum shine makkannahum mun bawa adawa mun ba su dadin duniya fi ma in kun wato lamnu kun mun ba su ni'imar da ku mutanen makka ba mu ba ku ba ka duba wato Allah yana gwada karka ɗauka mutanen ba su da hankali ƙauyawa ne Allah sai ce a'a ya ba su ci gaba da wayewa da arziki wanda bai ba mu mutanen da ke duniya ba laƙan makannahum fi ma in makannakum wato mun ba su mun ba su ni'ima wacce ba mu ba ku irinta ba kuma waja'alna lahum sam'an mun sa musu ji wa absaran da gani wa af'ida da kuma hankali da tunani da zukata saboda haka zaka suna da hankali suna ji suna gani Allah ya ce fa ma agna anhum sam'uhu amma dai jin nasu bai wadatar da su ba wala absaruhum ganin nasu bai wadatar da su ba wala af'idatuhum hakanan zukatan nasu ba su wadatar da su min sha'in da komai ba wato ba amfani game da ilimin mai ilimi babu amfani idan ka zama kana da ilimi amma iliminka shine na gardama da al'amarin Allah to ilimin banza ne shi yasa Allah ya ce ai abinda muka ba su na ji da gani da hankali bai amfane su ba me yasa aka ce bai amfane su ba iskanu ya yajhaduna bi ayati saboda suna gardama game da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke isgilanci da shi sai gashi ya auka musu dama suna isgilanci ga annabi hudu cewa ai ya gaggauta azaban to sai azabar ta same su kuma to me Allah ya ce wa mutanen makka ولقد هلكنا ما wa من na وصرفنا الساعة لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الله يجي يتشكم باسو كدي بني باوي آداوا بني سبب سو آداوا سنة suna ta kudanci suna ta kudancin makka suna ta kudanci amma abinda Allah ya ce ai ba wai su kadai bane ma haulakum minal qura alƙariyu da suke kewaye da ku makka mun hallaka su wato ba wai adawa kaɗai ba ne in ka dawo ta arewa arewacin makka nan za ka samu ƙasan samudawa a nan za ka samu ƙasan mutanen annabi lotu in ka dawo ta kudu eh, in ka dawo eh, ta yamma za ka samu mai gidajen fir'auna mutanen misira kenan wato Allah yake gaya mutanen maka ai duk kewaye da ku ku gaba ɗaya mun hallaka mutane alƙaryu daban-daban waɗanda sun zama ishara wa sarrafnal ayati kuma mun sarrafa ayoyi la'allahum yarji'una da fatan wato ko za su dawo wato Allah ya bada ishara saboda mutane su gane su daina kafurci, amma ba su daina ba saboda haka sai Allah ya hallaka su فلولا نصرهم الذين فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا لها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون تسأل الله مدوك madaukake ya ce تندسنا mutanen Makka sai ce waɗancan mutanen da muka hallaka a kewayen makka ga adawa samudawa mutanen annabi lotu fir'auna kuma duk waɗannan suna da gumaka suna nan da gumaka yanzu haka inda za ka tafi ƙasar adawa wannan yanki da Allah ya kira shi al'ahqaf yana nan ya zama wurin zuwa eh, turawa suna zuwa buɗe idan saboda su turawa suna sha'awar ganin irin ire-iren waɗannan ƙasashe na mutanen da Allah ya hallaka su a zamanin da to suna tafiya kuma har ma an tono gidajensu babu shakka yana daga wuraren tarihi na ƙasar saudiya wannan yanki na Rabu khali to sai Allah ya ce waɗancan da muka hallaka sun waɗanda suke kewaye da ku mutanen makka falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha waɗancan gumakan da suka riƙe su suna kusanta su a matsayin su ne suke kai su ga Allah gumaka kaga adawa suna da gumaka samudawa suna da gumaka da mutanen fir'auna sai Allah ya ce to shin lokacin da halakar ta zo yaya gumakan ba su kare su ba misali lokacin da wannan guguwa ta zo yaya gumakan adawa ba su kare su ba sai Allah ya ce balballu anhum sai ma bacewa suka musu bacewa suka yi saboda guguwa ta zo baka tunanin ina gunkinka sai Allah ya ce wa zalika ifkuhum wannan kuma dama ƙarya ne suka yi kirkira ce wanda suka yi su, wato wa makanu yaftaruna da abin da suke ta kagowa na kare da ke? dama ba gaskiya bane wato gunki sassaƙa ne da kuma ƙirƙiran ƙarya don haka yasa in musiba ta zo gunkin baya iya kare ka daga komai mu ci gaba وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين akwai labarin da abdullahi bin abbas ya bayar allah ya kara masa yarda don wannan yana daga cikin eh, abin da yake nuna darajar manzon allah wannan yana nuna darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kaga an yi magana game da kafirai na da to ƙarshe da aka zo wannan sura sai Allah ya bayyana darajar manzon Allah wata kyauta da Allah ya bashi wanda mutane da yawa ba samu irin ta ba hadisin Abdullah bin Abbas yake ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka aljanu sun yi imani da shi aljanu sun gaskanta manzon Allah to shine wanda Allah yake ba da labari a nan wa'id id sarafna na nafaran min aljinn lokacin da muka karkato wato aqbalna ilayka nafaran min aljinn muka karkato da wata jama'ar aljanu zuwa gare ka ya kai Muhammad yastami'una alquran suna sauraron karatun Falon ma habaru lokacin da suka halacce ka kana karanta alkur'ani din qalu sai suka ce an situ ku yi shiru falamma qudiya da aka gama karatun alkur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya suka koma ga jama'an su sun musulunta kuma suna ma gargadi suna yada addinin musulunci wato aljanu sun musulunta amma annabi bai ma sani ba manzon Allah bai ma sani ba annabi yana karanta alkur'ani ga aljanu sun ji karatun alkur'ani kuma sun fahimta suka musulunta suka juya suka yi su. wanda wannan yana daga cikin dalilai da ake cewa shi musulunci ba sai ka yi shi a gaban kowa ba idan ka yi shi tsakaninka da Allah yana inganta saboda sun ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai magansu ba bai ma sani ba abdullahi bin abbas ya ce akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da wasu sahabbansa fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi ukazin annabi da sahabbai suka doshi wata kasuwa ta Ukas. wata babbar kasuwa ce a zamanin jahiliya to shi kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwanni yana tallata musulunci to da annabi ya tafi wannan kasuwar wa qad hila baina shayatin wa baina sama'i sai zama aljanu suna kokarin zuwa sama don su saci sauraron abinda Allah yake gaya wa mala'iku to sai zama zuwa sama ya gagare su wato sai Allah ya sa musu garkuwa Allah ya sa shamaki ya hana su zuwa sama duk wani aljani ya kasa tafiya sama wannan duk bayanin Abdullahi bin Abbas ne to waɗannan aljanu suna ƙoƙarin zuwa sama wa ursal alaihimu shuhu idan aljanu ya yi ƙoƙarin ya tafi to sai ya zama Allah sai ya harbe shi da tauraro da wani tauraro da ake kira yula faraja'ati shayatin saboda haka gaba ɗaya aljanu sun kasa zuwa sama sai daga dukkansu suka sauko faƙalu malakun don haka suka samu ainihin jagoran nasu wato shine iblis me ya faru da muna tafiya sama muna jin maganganu da ake na gaibu hila baina na wa baina khabari sama'i amma yanzu an shiga tsakaninmu da labarin sama wa ursilat alaihin shuhub sannan kuma idan mun yi ƙoƙarin ma mu je mu saci sauraron to sai a harbe mu da taurari wanda da baya faruwa kuma gaskiya ne da can hakan bai faruwa sai da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala shine sai jagoran nasu ya ce musu ma hala bainakum wa bain khabari samai illa ma hadasa wato duk abin da ya iya sa wannan abin ya faru wani babban al'amari ne abinda za ku yi fadribu masharikal ardi wa magaribaha shi jagoran nasu shugaban aljanu yace abin da nake gani wasun ku su yi gabas wasu su yi yamma ku warwatsu a duniya duk yanda aka yi abin da ya hana ku isa sama ɗin nan a nan doron ƙasa yake ba a saman yake ba fanzuru ma za hazal da zai hadasa saboda ka in kun zagaya duniya za ku ga abin da ya auku fantalaku saboda ka sai waɗannan aljanu suka kama tafiya wasu sun yi gabas wasu yamma fadarabu masharikal ardi wa magaribaha yanzuruna ma haza ma haza al'amru alladhi hala kuma bai na khabari samai abinda suke neman sani meye sirrin da ya hana su samun gaibu labarin al'amuran da suke aukuwa a sama To talakan lazina ta wajahu na hawa tihama sai zama daga cikin aljanu akwai waɗanda sun karkato su kuma sun tafi sun doshi yankin kasuwar tihama to waɗannan aljanu suna tafiya sai ga su sun taho za su wuce manzon Allah ila rasulillahi bi nakhla akwai wani guri da ake kiransa yankin nakhla wa huwa amidun ila suqi ukadhin shi annabi ya ta sama wannan kasuwa wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr dare yayi sun kwanta gari ya waye sallar asubahi an tashi annabi yana limanci sahabbai suna bayan shi ana sallar asuba waɗannan aljanu sun zo wucewa falamma sami'ul qur'ana tasamma'u lahu da suka zo wucewa suka ji karatun alqur'ani ce kai kai kai ku tsaya mu koma suka dawo suka kasa kunne suka ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato abinda alkur'ani yake karantarwa faqalu suka ce hazal ladhi hala bainakum wa bain khabari samai wannan al'amari shi ne wanda ya shiga tsakaninku da labarin sama fahunalika raja'u ila ƙaunin Abdullah bin Abbas ce to daga wannan lokaci shi ne suka koma ga 'yan uwansu Fakalu suka ce ya ƙaunana, ya ku ya jama'an mu ga abin da ya faru inna ina ƙor’anan ajaba qaumana سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وتوشيني الله الله باري أولنا آية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن mun karkato wata jama'ar aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana da suka ji karatun alqur'ani falamma habaruhu lokacin suka halarci wannan gurin kalu sai suna ce ma juna an sito ku yi shiru falamma qudiya da aka gama karanta alqur'ani wallau ila qaumihim sai suka juya baya suka koma ga ƴan uwansu mundirina suna gargadin Ƙalu suka ce ya ƙaumana ya ku jama'an mu inna ina kitaban unzila min ba'di Musa mun ji an saukar da wani littafi a bayan annabi Musa alaihi salam wato Allah ya saukar da wani littafi shi wannan littafin bayan annabi Musa kaga ba at-taura bane musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan littafi yana gaskanta littafin da ya gabata ya gabace shi ya hadi ilal haqqi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici to shi abinda Abdullahi bin Abbas yake faɗa san ita wannan kalma Allah ya fade ta sau biyu ya qaumana inna sami'na kitaban sannan kuma inna sami'na qur'anan ajaba eh, ya yahdi ila rushd fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wanda shi ya nuna cewa sun musulunta dalilin da ya sa Allah ya saukar da ƙul'uhiyya ilayya ka gaya musu mun wahayi ammin wahayi annahu istama'a minar min aljinn kaga shi annabi bai gansu ba an masa wahayi to kuma haka wannan wannan bayanin ya nuna to me suke cewa ya qaumana ajibu da'i Allah ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ودنا الجنة سكت يا قومنا يا كو جماعة مو أجيبوا داعي الله كو أمسى ومن كرا زواغ الله kaga suna suna cewa a amsa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi kuma ku gaskanta shi idan kun yi haka ya gafir lakum min zunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma Allah zai tsare ku daga wata azaba wanda take jiran mutumin da bai yi imani ba azaba mai radadi wa man la yujib da'i Allah yujib da'i Allah fala sabi'ujizu fil ardi wa la salahu min dunihi awliya وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لا يجب داعي الله wanda bai amsa wa mai kira zuwa ga Allah ba falaisa bi mu'jizin fil ardi ba zai gagara ba a nan duniya ba zai gagara ba saboda ba za ka guji Allah ba walaisa lahu min dunihi awliya ba shi da kuma wasu masu jibintar sako ma bayan Allah ula'ika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata mabayyani to wannan shine eh, abinda Allah ya tabbatar mana wanda ya zo ta bayanin al-Hasan al-Basri in ka dubi ban tafsiri duk wannan abin da yake faruwa annabi bai sani ba wallahi bai sani ba wannan shi ya nuna idan zaka karantar ba ruwanka da wai sai annabi ya san ka a'a ka kama aiki wanda kake wa aikin nan shine Allah Allah ya san ka kaga waɗannan aljanu sun kama aikin da'awa babu wanda ya san su annabi bai sani ba kamar yadda Hassan Basri ya faɗa yace ma sha'ara bi amrihim wallahi annabi bai ma san al'amarin su ba hatta anzalallahu ta'ala alaihi bi khabarihi sai da Allah ya saukar da labari a Qur'ani yake gaya ma annabi sai annabi ya ce ah ta ni ban ma san wani abu ya faru ba shi annabi yana salla eh, sallar asubahi tare da sahabbansa ashe wannan sallar dalilin ta ma wasu aljanu sun musulunta manzon Allah bai sani ba to me Allah ya ce gaba أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا شن باسو غني أن الله الذي خلق السماوات والأرض Allah nan da ya halicci sammai da ƙasa, wato Allah da ya halicci sama da ƙasa, mutane ba su gani, walam ya ayyabi halƙihin na kuma bai gaji ba, ba kamar yadda Yahudawa suke faɗa da ya gama sai ya hau kujera ya zauna ya harɗe kafansa ya huta wannan ƙarya ne Allah bai gaji ba ya ce wa lam ya ayya bi khalqihinna Allah bai gaji ba saboda halittar sama da ƙasa mutane ba za su gani ba wanda yayi sama da ƙasa din nan bi qadirin ashe bai da iko ala an yuhyil mauta ya tada matattu ya tada mutum bayan ya rasu ba shakka in ka dubi halittan sama da ƙasa ka san ya fi girma akan halittan ɗan adam shi sa Allah ya ce bala haka ne innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar yu'radu alladhina kafaru ala an-nar ala sahada bil haqq qalu bala wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يؤرد الذين كفروا على النار ranar da ake shanya kafirai akan wuta Allah ka tsare mu Allah zai tambaye su alaysa hadha wannan wutan ba gaskiya bane kalu za su ce bala haka ne wa rabbina mun rantse da Allah wato haddaran tsuwa kafirai za su ce wannan wutan gaskiya ne wato kaga sun yarda kenan an tashe su da kafiri yana ganin ba za a tada shi ba shine Allah ya ce ranar da ya tada kafiri in ya sa shi a wuta sai ya tambaye shi shin wannan wutan gaskiya ne ko ba gaskiya bane kaga ai idan gaskiya ne eh, yana ji tunda ya tabbatar azaba ce ake mar shin lahira gaskiya ne ko ba gaskiya bane kafiri zai ce gaskiya ne kuma sai ya hada da rantsuwa bala wa rabbina haka ne gaskiya ne mun rantsa da Allah ku sai Allah ya ce kun yi aikin banza imanin ku na yau ba zai amfane ku ba fazuqu azaba bima kuntum takfurun sai ku dandana azaba saboda ƙaryatawa saboda kafurcewa da kuka yi a duniya idan an gaya muku za a tada mutane a lahira ba ku yarda فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم الفاسقون to shine Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan sura fasbir kai hakuri domin kaga dama Allah yana magana ne da Annabi game da kafiran Makka da waɗannan maganganu da ake da shi akan halayen mutanen garin Makka ne sai aka ce kai hakuri kama sabar ulul azmi kamar yanda masu dagewa minar rusuli daga cikin manzanni suka yi hakuri, idan aka ce ulul azmi ana nufin almujtahiduna wannan ya nuna cewar manzannin Allah daraja su ba ɗaya bane akwai manzanni waɗanda ke da tirjiya ba sa sabon Allah ba sa kuskure su ne ake kira almujtahiduna wannan su ake kira ulul azmi in ka dubi bayanin ibn usaymin a littafin majmu'u fatawa wa rasailihi yana mujallal na goma shafin 330 yace fal anbiya war rusulu la shakka anna ba'dahum afdalu min ba'd annabawa ba darajar su ɗaya bane manzanni ba darajar su ɗaya bane babu shakka abinda alqur'ani ya nuna mana kenan Fal rusulu afdalu min al anbiya idan aka ce manzanni suna gaba da annabawa to idan aka hada manzannin su kansu ulul azmi minar rusuli afdalu mimman siwahu ulul azmi sune manyan manzanni waɗannan suna sama da dukkan sauran annabawan wa ulul azmi minar rusuli sai ibnu usama ya ce su waɗannan manzanni da ake kira ulul azmi al-khamsa su biyar ne kuma alkur'ani ya faɗa mana ya ƙirga mana su a suratul ahzabi aya ta bakwai da kuma suratul shura aya ta goma sha uku wannan duk mun karanta a tafsiran da suka wuce na ɗaya suratul ahzabi wa iz akhazna minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kaga Allah ya kirga su suratul ahzabi aya ta bakwai suratul shura aya ta goma sha uku shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa fa kaga guda biyar ne waɗannan biyar ɗin su ma darajar su ba ɗaya bane afdaluhum nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi su daraja gaba ɗaya shine annabi muhammad amma kaga da farko Allah ya ce yi koyi ka zama mai haƙuri kamar yadda waɗancan manzanni masu tirjiya suke da haƙuri wala tasta'jil kar karka gaggauta musu ka bi su a hankali ka jinkirta kamar musamman annabi Musa alaihi salam in ka dubi tarihinsa wato Allah yana gaya ma annabi Muhammad ka zama mai haƙuri kamar yadda annabi Musa ya zama mai haƙuri ka duba yadda Fir'auna ya yi tawasa da hankalin annabi Musa amma annabi Musa yana bi da haƙuri har dai aka kai ƙarshe kafin Allah ya hallaka shi ya hallaka fir'auna to shine Allah ya ce la tastajil lahum kai ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da mutanen Makka karka gaggauta musu wato karka gaggauta saukar azaba gare su karka yi addu'a Allah ya saukar da azaba sai Allah ya ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna ai kamar ita wannan rana da ake musu alƙawarin tana zuwa ita lahira ai kamar ta zo ne Allah ya ce idan aka ce lokacinta yayi lam yalbasu illa sa'atan min nahar ba a jiran mutane in dai sa'ar ta zo face eh, sa'a guda in ma da yini ko kuma a cikin dare kamar yadda ya faɗa ta aya bala Allah madaukake ke cewa wannan isarwa ne na sako gare su fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiquna ko dan da ake hallakawa face mutane fasikai wato duk waɗanda ka ji Allah ya hallaka su to mutanen banza ne shi yasa Allah ya ce ma annabi yayi hakuri wato komai yana da lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا